Bayan kammala karatunsu a jami'o'in ƙasashe daban-daban na duniya, ɗalibai ɗari takwas da da talatin shida ne suka rubuta jarabawar neman lasisin aikin likita a makon jiya, wadda hukumar MDCN mai kula da ayyukan likitoci a Najeriya ta shirya kuma aka gudanar a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Sakamakon jarabawar ya nuna kashi arba'in da ɗoriya na adadin ɗaliban sun yi nasarar jarabawar, wadda hukumar ta MDCN ke shiryawa sau biyu a shekara. Dr. Abdullahi Kabir Suleiman da ke zaman shugaban kungiyar likitocin Najeriya reshen jihar Kano ya fayyace wasu daga cikin dalilan tsaurar matakai wajen shirya jarabawar. Shi rai ba shi da spare. mutum ya rasa shi shi kenan. In mutum ya samu wani fannin jikin shi ya ɓaci ko ya abin nan ba dole ba ne a iya gyarawa ya koma inda yake da. shi yasa aikin likita ba a wasa da shi ƙasashen duniya sun gane cewa ya kamata a tsaya a mai da kai a yi abin da ya kamata A wani mataki na tabbatar da sahihanci ko ingancin likitocin da jami'o'in da 'yan Najeriya ke halarta a ƙetare, hukumar ta MDCN ta so kirkiro da wani tsarin ba da horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatu a waje gabanin a ba su damar rubuta jarabawar samun lasisi amma yunkurin ya ci tura kamar yadda farfesa a wani umar gajida mataimakin shugaban asibitin koyarwa na aminu kano ke faɗi. shekaru biyu da suka wuce ta bullo da tsari inda za a yi a rika ba su wani horon amma da iyayen yara da kuma su yaran suka ga kaman ko ba a kyauta musu bane ba har abun ya kai ga har majalisa aka kai aka kirawo su wannan hukuma su zo suka yi bayani kuma aka ce su dakatar da wannan tsarin na wannan horon na bai daya da can ma ana fita kasan wajen amma da can yadda muka san ana fita taimakekeniya ne tsakanin wasu ta kasa da wata kasa amma wannan yarjejeniyar da ake yi akan sa su suka yi karatu tare da su yan kasan na can jami'a ɗaya suke shiga aji ɗaya suke kasa karatu ɗaya suke yi amma yanzu ba haka ne ba makarantu ne na kuɗi a can waɗannan ƙasashe kai mahaifi kai ne za ka yi dangantaka da wannan jami'a to bakama kama san kwarewar ko gogewar ita wannan jami'a din ba abin da yake faruwa kenan. Sai dai Dr. Abdullahi Kabir ya yi ƙarin haske akan yadda aka tsara ba da horon musamman ɗin ga ɗaliban da suka kammala karatu a ƙetare. Za a koya musu kamar ciwon hawan jini, ciwon malaria, ciwon pneumonia, da ya a nan, ciwon ƙanda. ga da yaro ya zo kayan yanda za ka yi mai in kaza ne za a koya maka yanda za ka yi in aka zo jarrabawar aka tambaye ka ka san shi muna so su 'yan majalisa su fahimta kamar wayansu kasashen ba su da ciwukan da mu muke da su mutum ya je ya yi karatu a wannan kasar to kaga za su fara da muhimmancin wayansu cututtukan wanda ba namu ba to amma in ya zo Najeriya ya dawo aka yi mishi wannan horo ko kuma aka koya mishi za a wayar mai da kai akan wannan cututtukan da wanda shi a makarantar da ya je karatu ba shi aka aka fi bawa ƙarfi ba. Wasu daga cikin ƙasashen da 'yan Najeriya ke tura 'ya'yansu domin karatun aikin likita sun hada da Ukraine da Sudan da Cyprus da India da Masar da Rasha da Hungary da Belarus da kuma Guyana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.